بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو دمكي نمسباه السالك fiqihun mazhabal malikiya yau za mu yi darasi na shida insha Allah za mu tashi inda mala yake cewa wa kullu ma qad ja'ana anin nabi min malakin aw anbiya aw kutubi aw yawmin al-akhir aw amri sama imanuna ghaiban bihi qad lazima wa kullu ma qad ja'ana duk abin da ya zo mana anin nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min malakin na labarin mala'iku au anbiya ko annabawa au kutubin ko kuma littattafai wayanda suka sauko daga sama au yawmin al'akhir ko abin da ya shafi ranan lahira ranan ƙarshe au amris sama ko wani al'amari da yake faruwa a sama na bihi inaninmu da shi ghaiban alhalin ba mu gan shi ba ƙallazima ya zama wajibi ya lizimta wato dole ne mu yi imani da dukkan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma musallama mu miƙa wuya kowane irin abu ne sai ka mana misalin nan da kuma da za mu karanta a nan gaba wato karka yi inkarin wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan ka yi haka ka bata shaidan yakan yi wa mutum wahayi sai ya sa masa shakka wajen gaskanta wasu labarai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da su ya faɗi ainihin labari wanda ya wuce ko kuma wanda zai zo nan gaba ko labarai na gaibu wanda babu wanda ya san su sai ubangiji ta'ala sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wa wahayi aka gaya masa to sai ya dinga sa maka shakka ya dinga sa maka shubuhohi ya dinga sa maka kokonto a cikin abubuwan da aka yi wato aka aka aka aka wajabta ayi imani da su saboda sai ce maka to ai baka gansu ba wannan abubuwa ne na gaibu to ba sai ka gani ba ai su mu ne daga sifofin su allazina yu'minuna bil ghaib su ne suke imani da gaibu ana ba da wata kissa a aji ne ana karantar da yara sai wani malami sai yake cewa me ina ga ɗalibai cewa a ina Allah yake suka ce ba su sani ba ma'ana a abin nan kun taba ganin Allah ne suka ce ba mu taba ganin Allah ba saboda haka sai suka ce to ai babu Allah duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da babu saboda haka tunda ba ku taba ganin sa ba ai babu shine da akwai shi da kun gan shi kuma ba ku san a ina yake ba shikenan sai wani yaro ya tashi sai yake cewa yake cewa shi wannan malamin yace malam a ina hankalinka yake sai kasa gaya masa ka nuna mana hankalinka mu gan shi shikenan sai kasa faɗa masa bai san inda hankalinsa yake ba kuma bai taɓa ganin hankalinsa ba sai ce to a sai malam bai da hankali kenan to kaga wannan wani abu ne na gaibu kowa ya yadda yana da hankali amma in ka ce nuna maka inda hankalin yake ko ya nuna maka ka ga hankalin ba za ka ba zai iya ba so wani abubuwa ne na gaibu wanda ubangiji ta ya ba da labarin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wajibi ne kai imani da su to da aka shi ya ke cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi wajibi ne mu yi imani da shi ba ka da wani zaɓi wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri bai yiwa ga mumini namiji ko mumina mace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wani al'amari ya zama shi kuma yana da zabi a cikin al'amuransa babu wannan to shi yasa ibnu qayyim yake cewa ima al-imanu yaduru ala aslaini azimain wa yatba'u ma aslani akharani tasdiqul khabar wa ta'atul amr imani yana kewayawa akan asali guda biyu kowane asali kuma yana tare da wani asalin akwai tasdiqul khabar gaskanta duk wani labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi daga alqur'ani ko kuma hadisansa ingantattu sannan kuma da da'atul amri shine abun da yace kai kuma ka bi abun da yace ka bari kuma ka bari haka nan imanin mutu yake kewaye akan guda biyu to amma kowanne akwai wani asalin da in baka da shi ba zai tabbata ba tasdiqul khabar gaskanta wani labari na gaibu da manzon Allah sallallahu alaihi ya bayar wato wahayi da aka saukar masa aka bashi labarin al'amuran lahira to ka gaskanta wannan dole sai kana da me mujahadatun nafs fi daf'i shubuhati allati tuhi shayatinul jinni wal ins sai ka yaƙi ranka wajen tunkuɗe shubuhohi sune shakka wanda shaidanun mutane da aljani suke maka wahayinsu suke sa maka a ranka ai bai kamata ka yadda akwai mala'iku ba ai baka taba ganin su ba ba wani magana ranar lahira ina take ina zaka ganta ba aljanna ba wuta abubuwa daban-daban to sai ka yaƙi ranka kafin ka iya tabbatar da imaninka ga wa'innan abubuwa sannan kuma akwai bazlul wus'i fi muharabatin abun bazlul wus'i fi daf'i shubuhati fi muhara abun nan fi daf'i shubuhati allati tahulu bainal mar'i wa bain kamali da'a ka baza iya kokarinka wajen ainihin tunkuɗe shahawat abubuwa na sha'awa wanda zai kare ka ya hana ka cikakkiyar da'a wa Allah subhanahu wataala sai zama ba za ka iya sallah ba ba za ka iya azumi ba ba za ka iya barin haramun ba idan kana bin son zuciyarka in kana bin sha'awe-sha'awe na duniya to sai ka iya kokarin ka inda zaka tunkuɗe irin wa'annan abubuwan gaba ɗaya to idan ka samu wannan shine zaka samu cikakken imani imamu tahawi yana cewa fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla ورد علم ilma mashtabaha alaihi ila alimihi yanda lamarin yake babu mai kukuta a addininsa sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya maida duk abun da ya rikice masa na ilimi ya maida shi zuwa ga masanin sa in wani abu ya rikice maka ka kasa fahimta to ka tambayi malamai su kuma za su maka bayani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun saboda haka kai baka gane ba sai ka tambayi malami zai zai fahimtar da kai ya nuna maka wannan ba rikici bane ba matsala bane saboda haka dole ka sallama wa Allah ka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan malami yace duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to mun yi imani da shi wajibi ne kuma mu yi imani da shi idan baka fahimci abun ba sai ka tambaya a maka bayani to daga cikin abubuwan sai misali da mala'iku shine min malakin yana nufin al mala'ika wato dole ka yi imani da mala'iku wannan ko yana daga cikin rukunin imani guda shida wanda mun yi bayanin biyu a baya imani da Allah da imani imani da Allah subhanahu wata'ala ta bangarori guda uku imani da tauhidin uluhiyya da rububiyya da tauhidul asma'i was sifat mun yi bayanin sa a baya sannan kuma da imani da ƙaddara alkhairinsa da na sa shi ma mun yi bayanin sa a baya yanzu kuma ga sauran rukunin guda hudu su ne zai kawo mana a cikin waɗannan baituttuka imani da mala'ika su wane ne mala'iku mala'iku wani malami ya ce alamun ne ghaibiyun abidu abiduna lillahi ta'ala wa laysa min min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati shay'un wato wasu halitta ne wanda ba a iya ganin su ubangiji ta'ala ya halicce su suna masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba su da wani bangare na rububiya wato su ba su yi halitta ba su ma halittan su yi ba su da wani bangare na uluhiyya wato ba su cancanci a bauta musu ba su ma bautan Allah subhanahu wa ta'ala suke don an samu wasu masu bauta mala'iku su ne mushrikan makka wasu suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne sai suke bauta musu to bangiji ta yi musu raddi ya ce ula'ikan da يبتغون ila ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته rahmatahu عذابه yakhafuna azaba waɗanda suke bautawa din sune mala'ikun mala'ikun da kuke bautawan to su ma fa suna bautan Allah ne subhanahu ta'ala, suna neman kusanci zuwa ga Allah sannan suna kaunar rahamar Allah kuma suna tsoron azabar Allah subhanahu so da ka mala'iku ba abun bauta bane mala'iku ba su yi tarayya da Allah wajen halittansa ba ko kuma wajen cancantan a bauta masa su ma bautan Allah ta'ala suke yi dare da rana sannan mala'iku an halicce su da haske ne ba kamar ɗan adam ko aljani ba shi ɗan adam asalin halittansa da yumbu aka halicce shi wato taɓo shine halittan babansa annabi adam daga ba aka halicce shi kuma da mani sannan su kuma aljani da wuta aka halicce su amma mala'iku su kuma an halicce su da haske ne kamar yadda hadisi ya tabbata daga sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min narin khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halici mala'iku daga haske min nurin da haske Allah ya halice su aka halici aljani kuma daga belu na wuta wato wannan tsabar wutan wanda yake sama ba gaushi ba da shi aka halici aljani sannan aka halicci annabi adam daga abin da aka siffanta muku shine tabo wato shine turbaya wanda aka aka aka aka sa masa ruwa ya zama yunku da shi aka halici annabi adam alaihi salatu wassalam kinan mala'iku an halice su da haske ne an halice su da haske sannan ma'anar imani wato da mala'ika shine kai farko kai imani da samuwansu cewa akwai su don Allah ta'ala ba da labari a cikin alkur'ani labarai kala-kala kuma su ne waɗanda Allah ta'ala ya umarci, manzon Allah sallallahu alaihi nan ya umurci ya su su yi wa annabi Adam sujjada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin da haka su suka yi wa annabi Adam sujjada don su girmama shi don a nuna musu wato annabi Adam yana sama da su shi annabin Allah ne to innan mala'ikun wajibi ne kai imani da cewa akwai su kuma yana daga cikin rukunnin imani guda shida wanda hadisi ya inganta da su lokacin da mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayansa dangane da imani yace akhbirni anil iman ba ni labari dangane da imani yace al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi saboda kai imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzoni da ranar lahira kai imani da kaddara alkhairinsa da na sharrinsa to kaga wajibi ne kenan ka yi imani da mala'ika in baka yi imani akwai mala'iku ba imaninka wato ainihin bai cika ba sannan su mala'iku Allah ya halicce su da yawa adadinsu babu wanda ya san iyakacinsu sai Allah subhanahu wataala domin ubangiji ta'ala ce wa ma da rabbi rabbika illahu ba wanda ya san sojojin ubangijin ka sai shi su ne mala'iku sojojin Allah ne su ne rundunan Allah ta'ala sojojinsa ba wanda ya san su sai ubangiji ta'ala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji aka nuna masa albaitul ma'mur sai ya ga mala'ika dubu saba'in ne yake shiga wannan ɗakin yana fita kullum kuma gobe ma wasu daban ne kuma har duniya ta tashi to kaga ba wanda ya san adadin wato mala'ika dubu saba'in kullum kullum har duniya ta tashi ba wanda ya san wannan adadin to kaga wanda yana nuna yawan halittansu wannan kuma sai ya saka ka ji tsoron Allah saboda sojojinsa suna da yawa sun fi adadin mutane sun fi adadin 'yan adam sannan haka nan a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama yau idhin laha sab'una alfa zimamin wa ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunaha za a zo da wutan jahannama ranar alkiyama tana da linzami guda dubu saba'in kuma kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne suke jansa haka za a jawo ta kawo ta farfajin alkiyama kaga mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in su za su jawo wutan jahannama ranar alkiyama kaga lissafin sai kama mala'ika biliyon fudu da miliyan ɗari tara to wannan masu jawo wutan jahannama kawai banda sauran ko masu sauran ayyuka to kaga mala'iku ba wanda ya san adadin su sai ubangiji subhanahu wataala wannan yana wajabta maka ka ji tsoron Allah sannan mala'iku ginin su ginin jikin su ba irin namu bane mala'ika yana da girma kuma yana da fukafukai alhamdulillah ja'ilil mala'ikati rusulan alhamdulillah fatiris samawati wal ardh جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع wato wannan ana nufin ninki Allah ta'ala godiya ta tabbata masa wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai ba tare da wani yayi ya gani ya kwaikwaya ba sannan ubangiji subhanahu wataala ya sanya mala'iku ma'abota fuka-fukai ne wani biyu wani uku wani hudu wani kuma fiye da haka kai wasu malamai suka ce rubi ne ko ne fufuke yana da rubi biyu wani rubi uku wani rubi rubi hudu amma adadinsa kuma ya wuce haka din don Allah sa sama ya ga mala'ika jibrilu a bisa surarsa yace da ya ganshi sai ya ga lahu sittu mi'ati janahin kullun al ufuqa sai ya ga yana da abun nan mala'ika jibrilu yana da fukafukai guda 600 kowane fuffuke ɗaya ya toshe duk iya ganinka duk sasanni a wata ruwan ya toshe tsakanin sama da ƙasa guda ɗari shida to kaga ba a san iya adadin girmansa ba don shi kaɗai ne ya ɗauki alƙariyar sadum ya yi sama da ita sannan ya kife ta tsawansa shi kadai ne ya hallaka samudawa tsawan da yi wa samudawa kawai kaga mala'ikan mutuwa shi kaɗai ne duk duniya kuma shi ne mai ɗaukar rai shi kaɗai ne wani irin girma ne da shi a sai ya fi duniyan girma kamar ka sa kwanon abinci ne a gabanka duniyar a wurinsa in ka sa kwanon abinci a gaban ka za ka tsinci duk abin da kake so za ka ɗebi nama in shinkafa da wake ne da doya ka tsinto doya nan ka tsin haka yake ganin duniya gaba ɗayanta an zare ran wannan an wannan yana saudiya wannan yana amerika rasha australia wannan yana abin nan nigeria wannan yana niger duk gaba ɗaya lokaci ɗaya sai dinga tsintar ran kawai ya fidda wannan ya fidda wannan kaman ka sa plate na abinci ne a gaban ka akwai abin da ba za ka gani ba akwai abin da ba za ka ɗauka ba in ka ga daman ɗaukansa a sai girman mala'ika ubangiji ta ala shi ne ya sanya girman mala'ika yake wanda haka suna da girma jikinsu mai girma ne sannan mala'iku aikinsu shine ibada su ba sa saba wa Allah ta'ala an gina su akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala don an tallata musu wannan addinin akan su yi a musu da abun nan in sun yi a basu aljanna idan ba su yi ba kuma a azabtar da su suka ce su suna son ya zama na kawai da'a wa Allah ta'ala suke sai aka halice su akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kullun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa yankewa kullun cikin ibada suke yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa sabawa Allah abin da ya umarce su suna aikata abin da Allah yake su yi suna yi shi yasa ko ina a saman nan akwai mala'ika mai sujjada akwai mai tsayuwan sallah kowane kalan ibada akwai don manzala sa sama yace addati sama'u fa huqa laha an ta'uda ma fiha wa arba'i asabin illa wa fihi malakun sajid sama ta yi ƙara saboda yawan mala'iku a cikinta yace ya kamata ta yi karan kuma don ba inda za ka ajiye yatsunka guda hudu a sama face akwai mala'ika yana sujjada a wajen shikenan ibada suke dare da rana shi yasa dan adam da bai yi wa Allah ibada ba ba abunda da zai damu Allah subhanahu wataala akwai ninkin ba ninkin su suna yi wa Allah ibada ba sa yankewa to wannan sune mala'iku aikin su kenan tasbihi da zikiri da sallah da abubuwa duk na ibada suna yi ba abin da ba sa yi kuma su ba sa kosawa don Allah ya halice su don bauta don da'a ba su san ma sabon Allah ba mala'ika inda zai yi kokari ya ce zai saba wa Allah bai zai iya ba don babu halittar sabo jikinsa to mala'ikun kuma hawa hawa ne Allah ya fifita wasu akan wasu kamar yadda mutane Allah ya fifita wasu akan wasu ya fifita manzanni akan wa'inda annabawa ne ba manzanni ba ya fifita annabawa akan sauran waɗanda suke siddiƙai ya fifita siddiƙai akan shahidai ya fifita shahidai akan sauran salihai bayan Allah na gari ya fifita sauran bayan Allah na gari akan gama garin musulmi ya fifita musulmi kuma akan waɗanda ba musulmi ba to haka mala'ikan su ma hawan hawa ne wani ya fi wani daraja wanda ya fi kowa daraja a cikin su shine jibrilu mala'ika jibrilu wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake aiko shi yana kawo annabawa wahayi shine jibrilu shine ake ce masa aminul wahayi قل نزله روح القدس وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ملائكة جبريل شيكي سوق أردا وهي أيكن سكينا سنة أقول ملائكة لكي تشوى ميكائيل wanda shine aka wakilta shi ya kula da saukan ruwan sama da tsirrai wato wannan gonar ta fito da tsironta wannan ya girma duk wannan mala'ikan shine mai kula da wayannan abubuwan akwai israfil wanda yake busan kafo idan duniya ta zo tashi akwai malik khazinun nar wato wanda ainihin yake tsaron wutan nama shi yake kula da ita bayan zabaniyawa shine babban shugabansu mai kula da wutan nama akwai ridwan wanda yake kula da aljanna akwai kuma malakul mauti mai daukan wato rayuka ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa azra'ilu amma hadisin ba'ifi ne amma dai a qur'ani an ambace shi da malakul mauti qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum saboda haka mala'ikan mutuwa sannan akwai mala'ikun da suke kula da ayyukan mutum wanda kowanne su ana ce masa raqibun atidun raqibun mai kula da kai atidun wanda yake wanda yake tare da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk wani abun da zaka faɗa ko ka aikata akwai mala'ika na dama akwai na hagu kowanne su yana tare da kai kuma yana kula da abun da kake aikatawa yana rubutawa sannan kuma akwai masu tambayan kabari munkar da nakir munkar da nakiri idza qubira ahdukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahdihima munkar wa lil akhar nakir in mutum ya mutu aka binne shi a kabarinsa sai mala'iku guda biyu su zo masa shuɗaye kuma baƙaƙe ɗayan ana ce masa munkar ɗaya na kiri su zaunar da shi a kabarinsa su masa tambayoyi guda uku man rabbuka wa ma wa man nabiyuka wane ne mahaliccinka waye abun bautanka sannan menene addininka wane ne annabinka in ka amsa ka ci jaraba in baka amsa ba ka shiga uku to haka nan mala'iku kowa ne da irin aikin su akwai masu kula da mutum wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi saboda haka gaba da bayan ka akwai mala'iku wanda suke kula da kai kada wani abu ya cutar da kai wannan a takaice shine bayani akan abin da ya shafi mala'iku inda za ci gaba sai ya zama iya abin da za yi kenan yau bayani akan mala'iku bayani bayani suna da yawa sannan haka nan a yi imani da annabawa a baya can mun yi bayani akan dole ne ka yadda annabawa masu amana ne masu gaskiya ne masu ganewa ne kuma sun isar da saƙon da aka ba su su isar to su wane ne annabawa shi su ma imani da su ɗaya ne daga cikin wato imani abin rukunnin imani annabawa su ne jakadun Allah subhanahu wataala su ne wasiɗa tsakanin wato ubangiji da bayinsa su suke iso da saƙon da ubangiji ta'ala yake son ya isar wa bayinsa in an gaya mala'ika jibrilu shi kuma sai ya saukar wa annabawan su kuma su gaya wa al'ummatansu su ko Allah ta'ala ya yi wa annabawan wasu daga cikin su magana ya musu wahayi kai tsaye magana ya musu magana kamar yadda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yadda yayi wa annabi Musa alaihi salatu wasallam ko kuma Allah ya musu ilhama ya cusa musu wannan abun sai su kuma su faɗe shi da irin wato usulubi irin na maganansu da irin lafuzansu to ubangiji ta'ala ya yi wa annabawa wahayi kuma ya umarce su su isarwa wato ainihin talikai su isarwa sauran bayin Allah da wannan wahayin na cewa su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wajibi mutum ya yi imani wato da manzanni hakikanin imani ka yadda cewa Allah ta'ala shi ne ya aiko su ba ƙarya suke yi ba ba su suka aiki kansu ba kuma ba wani ne ya aiko su ba ubangiji ta'ala ne da kansa ya aiko su zuwa ga bayinsa aiko sun kuma shiriya ne ga bayin ya aiko su ne don su zama rahama ga talikai rahama ga halittan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko manzoni don su zama rahama ga talikai haka ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su zama rahama ga halitta gaba daya sannan sannan kuma su zama shiriya ga wayannan halitta din ayi koyi da su wajen bin Allah subhanahu wata'ala da fahimtan addini duk wanda ya kafurcewa ɗaya daga cikin annabawa ya kafurcewa dukkan annabawan gaba ɗayansu don ubangiji ta ce kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni gaba ɗayansu kuma alhalin manzo ɗaya suka ƙaryata shine annabi nuhu alaihi salatu Wasalam, shine farkon manzanni ba a yi wani manzo ba kafinsa amma sai Allah ta'ala da suka ƙaryata sai ce duk sun ƙaryata manzannin ma gaba ɗaya Kisa in ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka karyata annabi Musa ka karyata annabi Isa in ka karyata annabi Isa to ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu a addinin mu dole ne mu yi imani da manzonni gaba ɗayan su ba wanda zamu ware آمن الرسول rabbihi wal muminun kullun amana billahi wa آمن wa وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين ahadin min rusuli saboda haka annabi ya yi imani da Allah ta'ala da mala'iku da tafai da manzanni mu ma mun yi imani da su gaba daya kuma ba ma rabe tsakanin manzannin Allah mu ce mun yi imani da wannan ba mun yi imani da wannan ba in ka yaka ka halaka ka zama irin yahudu ko ka zama irin nasara su ne suka yi imani da annabin su kawai ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan sai wajabta musu da su shiga wutan jahannama ko sun yi addini kuma irin na annabi Musa ko su yi addini irin na annabi Isa ba abun da zai hana su su shiga wutan jahannama kuma su dawwama a ciki sai dai in sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce abun nan wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ko illa kana min ashabin nar babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umman ko ba yahude ko ba na nasare sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta sai ya zama dan wuta saboda haka dole kai imani da manzanni gaba daya farkon manzanni ne annabi nuhu alaihi salatu wasalam farkon manzanni shine annabi nuhu sannan na karshen su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi mun ai mun maka wahayi kamar yadda muka yi wa annabi nuhu wahayi da annabawan da suka zo kafin sa so annabi adam annabawa ne e ba manzanni bane ba aiko su zuwa ga mutane wanda suke kafurai cewa su kira mutane zuwa ga addini annabi adam annabin Allah ne duk wanda ya zo a cikin ƴaƴansa yana nan akan fitira irin ta addinin musulunci amma shi ana masa wahayi ba yi wa ƴaƴansa wahayi sai yasa zama annabi bai zama manzo ba amma annabi nuhu kuma ba aiko shi ba face mutanensa sun fara bautan gumaka suna bautan gunki sun bar tauhidi sun bar bautan Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce je ya kira su zuwa ga tauhidi saboda haka sai ya zama shine awwalur rusul farkon manzo manzo na ƙarshe kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wato annabi Muhammad sallallahu ba ɗaya ba baba ne daga ɗaya daga cikin ko na ɗaya daga cikin mazajen ku ba sai dai annabin Allah ne manzon Allah ne kuma cika cikamakin annaba babu wani annabi da za a yi bayan sa har duniya ta tashi shi yasa ya zama shine mafificin manzonnin gaba ɗaya kamar yadda zamu karanta a gaba ko muka karanta a baya sannan yace au kutubi ko kuma abinda manzo Allah ya zo da shi na imani da littattafai wajibi ne kai kai imani da shi manzo Allah ba da labari akwai littattafai wanda suka sauka daga sama kaman alqur'ani da at-taura da zabura da injila wato wajibi kai imani da al-kutubu samawiyya al-kutubu allati anzalaha Allah azza wa jalla ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum kai imani da littattafin da Ubangiji ta'ala ya saukar wa manzanninsa don ya kasance musu rahama kuma ya kasance musu wato ainihin shirya. dole ka yi imani da su littafin da ya fi kowanne girma daga cikin littattafin kuma ya fi daraja shine alkur'ani wanda aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai attaura da aka saukarwa annabi musa alaihi salam akwai injila da aka saukarwa annabi isa alaihi salatu wassalam akwai zaburan da aka bawa annabi dawud alaihi salatu wassalam saboda aka wajibi kai imani da wa'annan dama ma makamantansu kaman sufi ibrahim wa musa dole kai imani da su wanda ka ji labarin su da ma wanda baka ji labari ba wanda ka san sunan su kai imani da su da sunayen su wanda baka san sunayen su ba sunayen su ba kuma ka ce kai imani da dukkan littafin da Allah ta'ala ya saukarwa annabawansa da wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan wajibi ne kuma imani da littafin wato yana nufin kai imani cewa Allah ta'ala ne ya saukar da su ba wai annabi ne ya kirkiro inna littattafin ya zo da su ba duk abun da kuma ya inganta na labarin da littattafin suka zo da shi dole ne ka gaskanta shi kamar labarin da suka zo alkur'ani gaba su gaskiya ne babu shakka labaran da suka zo cikin attaura da injila wanda ya inganta wajibi ne ka gaskanta shi wanda kuma aka canja aka baddala yayi karo da na alkur'ani wannan ba za ka yi imani da shi ba wanda kuma bai yi karo da na alkur'ani ba amma ba wani dalilin da yake karfafa shi kuma wannan sai kai tawqufi ka tsaya a tsakiya ba za ka karyata ba baraka gaskantawa don manzala sa ya ce la tukadzi la tusaddiqu ala alkitabi wa la tukadzibu wa qulu amanna bima unzila ilaina kar ku karyata ala alkitabi kar ku gaskanta su ku ce mun yi imani da abunda aka saukar mana shikenan idan babu abun da in bai in ya karyata qur'ani labarin to tabbas qarya ne yahudawa ne suka canja ko nasara sai ya zama karya ne idan ya dace da na alqur'ani shikenan gaskiya ne wannan labarin amma su ne irin wayanda manzo Allah yake cewa hadithu an ahli kitabi wala haraj ku dinga ba da labari hadithu an bani isra'ila wala haraj irin isra'iliyat labaran da ake sawa a cikin tafsiri wayanda ba su yi karo da na alqur'ani ba ku ba da labarin su babu laifi amma sai ka tsaya tsakatsaki ba za ka ce gaskiya bane ba za ka ce ƙarya bane har sai qur'ani ya gaskanta shi ka ce gaskiya ne in ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ko kuma qur'ani ya ƙaryata wannan labari ko hadisai ingantattu su karyata wannan labarin sai ka ce karya ne idan ba a samu dalilin da ya karyata shi ba ko ya gaskanta shi sai ka tsaya a tsakiya kai tawakkufi wato labarin da ba za ka gaskanta ba za ka karyata ba kenan shine is ake ce musu isra'iliya to wanda ya zama na ya inganta dole ka ka gaskanta shi amma alqur'ani kan bai da matsala ai alqur'ani babu wanda ya isa ya canja shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani kuma zamu kare shi in ji ubangiji ta'ala ba wanda ya sai canja alkur'ani wa innahu la tanzilu rabbil alamin Allah ta'ala ne ya saukar da shi wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi barna ba ta zuwa wa alqur'ani ko ta gaba ko da ba ko ta baya Allah ta'ala gagarau shi ya saukar da alkur'ani saboda haka na alkur'ani ko shakka babu shi na sauran littattafai kuma akwai yadda akwai shakka sai mun tabbatar ya inganta kafin mu yi imani da shi wannan kuma ya faru ne bayan an canja wa'annan littattafan amma da a yadda suke yadda aka saukar da su ai duk gaba ɗayan labaran da ke ciki haka ne sannan wajibi ka yi aiki da wato shari'an littafin annabin da aka aiko maka kamar mu wajibi ne mu yi aiki da alkur'ani mu yi aiki da abun da alkur'ani ya zo mana da shi dukkaninsa ba tare da mun waiwaya zuwa ga wani littafi ba karkace ai to ga abin da attaura ya ce ko ai injila kuma a'a ai ba saukar maka attaura da injila ba ce kai aiki da su ba kai aiki da alqur'ani wanda aka saukar maka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wasu takardu na attaura a hannun annabi Musa ai kwace su yayi fushi yace yace za ku dinga abin nan abin nan sayyidina Umar sayyidina Umar da manzala sallama ya gaina rike da wasu takaddu na at-taura sai ya kwace su ya fushi yace wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa zai dawo shi ma bi na zai sai dai bi addini na shi yasa annabi Isa alaihi salatu wasalam ba zai sauko a ƙarshen zamani ba za mu yi bayani akan sa kila rana a taune insha Allah to idan zo zai yi hukunci da shari'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba da shari'an addinin sa ba kaga annabi ne amma kuma ya zama malami a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shirya da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka baraka dauko ko taura ko injila ka ce wai zaka yi aiki da ita ba a'a sai dai alqur'ani saboda alqur'ani ya shafe dukkan wasu littattafai waɗanda suka zo kafinsa kamar inda Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar maka da littafi da gaskiya shine alqur'ani yana mai gaskanta dukkan abun da ya sauka na littattafai kafinsa kuma wa muhaiminan alaihi ina mai hukunci akan wannan littafi wato ya shafe duk wasu hukunce hukunce na shari'a wanda wa'annan littattafin suka zo da su sai dai tauhidi tauhidi kuma iri ɗaya ne na dukkan al'ummatan gaba ɗayansu na dukkan littattafai sai labarin da ya zo a cikin wa'annan littattafin qur'ani bai shafe su ba saboda shafe labari ai karyata shi ne to in ya inganta Allah ta'ala ya faɗe shi Qur'ani ba zai shafe shi ba in kaga yayi karo da na qurani to wani ne zai cusa wannan labarin a cikin wa'annan littattafan amma ba Allah ta'ala ne ya saukar da wannan labarin ba to ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta bayan sa su yi imani da littattafai da aka saukar daga sama sannan ya ce ayyomin al-akhir haka nan wajibi yayi imani da ranar lahira wato ita ce rana ta ƙarshe an ambace ta yawmul akhir saboda ita ce ranan ƙarshe wanda ba daga ita babu wata rana kuma ta duniya shine al-yawmul akhir rana ce da Allah ta'ala yake haɗa mutanen farko da na ƙarshe domin yayi musu sakamako domin yayi musu sakamako kowa abun da ya aikata ya zo a baje shi a koli a ga menene sakamakonsa saboda daga wannan ranan kuma duk gaba ɗaya za a koma wata rana ne da ake ce mata alkiyama wanda wasu suna aljanna wasu kuma suna suna wuta kowa ya je ya tabbata ko ya zauna a inda mazauninsa inda ya dace da shi gwargwadon irin ayyukan da yi shi yasa ake bukatar mutum ya ji tsoron wannan ranan domin ya gyara halayensa ya zama makomarsa aljanna ne makomarsa ta zama aljanna aya ta karshe da ta sauka a cikin alqur'ani ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga Allah ta'ala a cikinta ita ce ranar lahira sannan kowa a cika masa sakamakon aikinsa cikakke in alkhairi ne ya samu alkhairi in sharri ne ma kuma ya samu sharri kuma ba za a zalunci mutum ba kwata-kwata babu maganar zalunci a wannan rana فمن وجد خيرا فليحمد الله فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah Allah ne masa gamon katar da falalansa yayi ayyukan alkhairi wanda kuma ya samu sakamako na sharri kar ya zargi kowa sai kansa shi ya je jefa kansa a cikin halaka wanda ita ce ranar lahira hikimar ranar lahira shine wanda ya kyakkyawan aiki ya je ya samu sakamakonsa wanda ya mummunan aiki ya taurin kai ya je ya samu sakamakon taurin kansa da munanan ayyukansa da za a ce duniyan nan babu ranar hisabi babu ranar sakamako da sai ya zama musulmi ya sha wahalan banza yana ibada yana sallah yana azumi yana barin sabon Allah sai kuma makomarsa ta zama ɗaya da arne wanda baya komai bai sha wahala ba bai guje wa haramun ba kaga da sai ya zama kenan musulmi ya sha wahala shi kuma arne sai ya zama da ya ci bulus wanda shi bayi da kaidi a duniya duk abin da ya ga dama yake yi bayi da dabaibayi shi bai shiga kurkuku ba bai shiga dabaibayi na addinin musulunci na umarni da hani ba kuma sai zama an balbalce ba a yi tashin alkiyama ba shi kenan sai zama shi kuma ya ci bulus saboda haka hikima Shi ne ya zama akwai hisabi da sakayya ranar alkiyama don a duniya mumin wajen na kafir duniyan nan kurkukun mumini ne kaman an dabaibaye shi ne da wani dabaibaye sai an ce yayi gabar yayi in an ce kar yayi yamma bai zai yamma ba ko ina da umarni da hani yana tsakanin umarni da hani saboda haka a takure yake a rayuwarsa ba duk abin da ya ga dama zai yi ba sai abin da shari'a ta ce zai yi shi kuma kaburi yana aljanna duk abin da ya ga dama yana yi duk abin da ya ga dama zai yi to idan an je can lahiran kuma sai a canja mumini ya zama yana aljanna ba a cikin dabaibai yana cikin walwala kafuri kuma ya zama yana cikin wutan jahannama yana cikin dabaibai saboda haka sai mu ji tsoron wannan ranan afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al haq la ilaha illa huwa rabbul arshil azim rabbul arshil karim wato yanzu kuna tamanin in ji ubangiji ta'ala mun halice ku don wasa ne ba don ku zo ku yi bautan Allah ta'ala ba ba don ku yi tauhidi ba ba don a tashe ku ba ubangiji ta'ala ya ce ba haka ba ne. kuna tamanin za ku rayu duniya a nan ku yi yadda kuka ga dama kuma ku je lahira ba za ku koma izuwa ga Allah ta'ala ba akwai ranar komawa izuwa ga Allah ta'ala Allah ya ɗaukaka gabarin irin wannan siffa ya halicci wani abu don wasa ba don wata hikima ba hikima shine mu koma lahira a mana hisabi Allah ta'ala shine ubangijin al'arshi mai girma saboda haka mu ji tsoron Allah mu bauta wa Allah ta'ala za mu koma zuwa ga Allah kamar yadda dama mun taho ne daga gare shi kowa bai san daga ina ya zo ba Allah ta'ala halitta shi ya zo duniya to haka nan kuma za ka koma izuwa ga Allah ta'ala shi yasa Allah ya ce kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fara halittar nan haka nan za mu mai da ita kuma ta sake dawowa zuwa gare mu a tashe ku ai muku hisabi Allah ta'ala ya ce wannan alkawari ne da muka ɗauka wa kanmu kuma tabbas za mu yi hakan ɗin kamar yadda aka yi ka da kai ba komai ba aka halice ka sannan haka nan kuma ranar alkiyama za a tashe ka bayan ka mutu wato matakan guda uku ne an halice ka babu kai za a kashe ka sannan kuma za a tashe ka kamar yadda Allah ta'ala ke cewa laqad al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فكسونا العزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون so da aka an halicce ka da digon babanka da yumbu da tako abin nan kai kuma aka halice ka mani ka zama jini ka sake zama tsoka tsokan ta zama kashi aka lullube kashin da nama aka busa maka rai sannan bayan nan kuma tabbas zaka mutu sannan bayan ka mutu kuma za a tashe ka shi yasa Allah ta'ala ya ce kamar yadda ya fari halittan babu ita haka nan kuma bayan ya karar da ita kuma zai sake tasan halittan kuma sai kenan kuma sai a tashi ranar alkiyama saboda haka wajibi ne mu yi imani da ranar alkiyama duk wanda bai imani da tashi alkiyama ba kafuri ne don kafurai ba su yadda da wannan ba shi yasa duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su na al'amarin alkiyama sai ya zama su ba su yi imani da shi ba saboda ba su yadda ma za a yi tashin alkiyama ba za'ama allazina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amintum wa zalika ala allahi yasir kafurai sun riya ba za a yi tashin alkiyama ba ubangiji ta'ala ya ce za a tashe su kuma a ba su labarin abin da suka aikata a nan duniya kuma Allah ta'ala ya ce wannan abu ne mai sauki a wurinsa Halittar mutum bai bashi wahala ba sai ta da shi ne zai shi wahala ubay bin khalab ya zo da kashi diddigegge ya same shi ya diddige zai marmasa shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a atazumu anna rabbaka yab'athu hadha kana tam kana riya ubangijinka zai tada wannan wannan kashi da ya diddige manzo Allah ya ce na'am yab'athuka thumma yu'adhibuka zai tashe ka sannan kuma me sannan ya azabtar da kai kisa Allah ta ce alam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khashim mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al idama wa hiya ramin qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin Ali. mutum bai gani ba ne an halitte shi da mani shi ba komai ba sai zo kuma yana husuma da Allah yana fada da Allah Allah ya ce za a yi tashi alƙiyama shi kuma ya ce ba za a yi ba wai yana rigima da Allah ta'ala babu shi fa Allah ta'ala yi shi da wani walakancaccen ruwa amma yazo kuma yana faɗa da Allah ta'ala sai yazo da kashi ya ramar masashi ya ce wai Allah ta'ala zai ta da wannan waye zai ta da wannan ubangiji ta'ala ya wanda ya halicci kashin babu shi babu diddigansa babu labarinsa babu misalinsa shine zai sake tasansa kuma ya mai da shi kamar yadda yake ada kuma Allah ta'ala ya san halittansa gaba daya ya halicci al'umma da ilimi ya halicci halittansa saboda haka kuma da ilimi zai tashe su wannan shine imani da ranar alƙiyama kafirai ba su yadda da wannan ba musulmi kuma suka ce sun sallama sun miƙa wuya za a yi tashin alƙiyama wannan shine bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba to wajibi mu yi imani da wannan sai ma da yace au amri sama ko kuma mu ko kuma labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya na al'amarin sama kaman wahayin da yake sauka yace jiya an saukar min wahayi da daddare ko lauhin mahfuz ko baitul izza ko kuma al'arshi ko kursi duka wannan al'amarin sama ne manzo Allah ba da labari Allah yana da kursi kujeran mulki wanda kursi nan da zaka jefa sammai da kasai a cikinsa, sa sai zama kaman ka jefa zobbe ne a cikin daji tazaran girman su ya fi sammai da kasai girma kursi al'arshi kuma tazaransa da kursi kamar tazaran mai da kasai da kursi da za ka al'arshin ka jefa shi akan kursi ka jefa shi akan al'arshi kamar ka jefa taro a daji kaman ka jefa zubbi a daji saboda haka Allah ta'ala kawai shi kadan shi kaɗai ne ya san girman al'arshi kuma dole ka yi imani da shi Allah ta'ala halice su saboda cikan mulki ya daidaita a saman su ba ya zauna a kansu bane ba su isa kuma su ɗauki Allah subhanahu wataala ba Allahu akbar min kulli shay Allah kuma ya fi kowane abu girma wannan shi zai sa ka ji tsoron Allah subhanahu wataala duk abin da manzala sa ya bada labari irin su baitul ma'mur lokacin da ainihin yayi isra'i da mi'raji to dole ne kuma kai imani da shi cewa akwai wannan ɗakin yana nan a sama manzala su ya bada labari kuma mala'iku suna shiga ɗakin su fita kullum mutum dubu saba'in to dukkanin wayan ne yace imanuna bihi imanin mu da su ghaiban a fake wato alhalin ba mu gansu ba zima ya lazimta wajibi mu yi imani da wayannan wayannan sune arkanul iman rukunin imani idan babu su kuma babu imani sannan sai yace wa minhu ashratu jami'i sa'a kashamsi wal mahdi wa kal jassasa wa ghalqi babi tawbi amman athima wa raf'i lil qur'ani wal ilmi kama yanzilu isa yaqtulu dajjala wa fathi ajuja wa kasfin wala yace wa minhu yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su asharatu sa'a wato alamu ko asharatu jami'i sa'a wato alamu na tashin alkiyama nan jami'in na ya sa shi don baitin sai tsaya ne kawai sharaɗu sa'a kenan alamu na jami'i sa'a dukkan alkiyama wato alamu na tashin alkiyama kashamsi kamar rana ta hudo ta yamma wal mahadi da bayyanan mahadi wa kan jassasa da kuma wata dabba wanda za ta bayyana a ƙarshen duniya tana yi wa mutane magana sharaɗu sa'a sharaɗu jam'u sharaɗin bi fathir ra'i kai wa rawun din fataha sharadun shine alama jam'in sa ashradun shine ma'ana alamu kenan amma ka ce shardun shi kuma jam'in sa shurudun shine ma yalzamu min adamihi adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu li zatihi abinda in babu shi babu abu in akwai shi ko ba nuna akwai abun ko babu shi kaman sallah idan babu alwala babu sallah in akwai alwala kuma baya nuna akwai sallah ko babu ita sai an yi ta kuma a same ta to wannan shartun ake ce masa shi wannan jam'in sa shurut amma an ce asharadu mufradin sa sharatun shine alama so da haka asharatu sa'a ai alamatu as-sa'a alaman sa'a sa'a na ana nufin alkiyama asalin sa'a juz'un ne min al-layli aw an-nahar wani yanki na dare ko rana shi ake cewa sa'a juz'un min ajza'il layli wan nahar amma anan ana nufin me yi ranar alkiyama alwaqtu ta taqumu ko alwaqtu ta taqumu wato lokacin da alkiyama za ta tashi ita ke cewa sa alkiyama ta da sunaye dewa saboda muhimmancinta da kuma ban tsoronta shi yasa take da sunaye dewa laraba sun ce kasratul asma'i ya dullu ala sharfin musamman yawan sunaye yana nuna wannan abun da aka ambatan yana da ɗaukaka daga cikin sunayenta akwai alkiyama akwai yawmul akhir akwai kuma abun nan akwai abun nan sa'a akwai alwaqi'a akwai alhaqa akwai alqari'a akwai alazifa akwai as-saqa akwai at-tammatul kubra sunaye daban-daban kuma kowanne ma'anan su abun tsoro ne domin a himmantu da wannan ranan ayi aiki don a samu tsira ayi ta wannan rana ta alkiyama wato alamomin alkiyama su ne abubuwa da za su faru kafin alkiyaman ta tashi wanda suke nuna lalle alkiyaman ta kusa su ne alamomin alkiyama kuma sun kasu kashi biyu akwai alamomin alkiyama ƙanana akwai kuma alamomin alkiyama manya ƙananan su za su fara bayyana su kan sun bayyana sun fara bayyana tuntuni don su tsakaninsu da alkiyama akwai ɗan tazara kamar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ne na tashi alkiyama don ya ce bu'istu ana wasa'ata kahataini ya nuna yatsunsa tazara na da alkiyama kamar tazaran doguwar yatsa ta da yatsan nuni dan kadan ne tsakanin kuma yace ubangiji ta yace iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar alkiyama ta kusa don wata ta tsage quraisha sun nemi a tsaga wata ta tsage dauke amana alama ne tashi alkiyama wannan shi ma ya riga ya bayyana saboda haka abubuwa da yawa tafiya tsirara akan titi satakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha aw tarwan wa idha laqitumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unat wannan riga bayyana tsiraici mace ta sa riga kamar bata sa ba tsirara take tafiya tsiraici a waje suna tafiya suna yanga suna nuna tsiraicinsu wayannan ba za su shiga aljanna ba ba za su ji kanshin aljanna ba ma tafiyan shekara saba'in tsakaninka da aljanna za ka ji kanshin aljanna amma ba za su ji kanshin aljanna ba manzala sa suma ya ce in kuka haɗu da su ku tsine musu domin su abun tsinewa ne wannan tuntunin sun bayyana in ba su bayyana a garin ku ba ma to sun bayyana a wasu garuruwa to kaga irin wannan suna da yawa da ɗauke ilimi ya zama jahilci ya yi wa mutane kanta ilimi yayi kaɗan fahimtar addini ya yi kaɗan da sauransu duka wannan alamomi ne na tashin alkiyama amma ƙanana su ma za mu yi bayanin wasu daga cikin su malam zai kawo mana to sannan akwai manya kuma akwai manya manyan tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama su ne alamatu sa'a al-kubra wato alamomin tashin alkiyama manya manya hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga huzaifatu bin usaid al-ghifari yace ittala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alaina wa nahnu natadhakar faqala ma tadhakarun qalu nadhkuru sa qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayati suna ta tattaunawa tsakanin su su sahabbai akan abun akan tashi alkiyama wanne ya kawo abun da ya sani wanne ya kawo abun da ya sani manzala sa sai ya fito yace me kuke tattaunawa ne suka ce muna tattaunawa kan tashin alkiyama ne haka ya kamata mumine su zama ko in sun zauna su dinga labarin addinin su su dinga labarin lahira suna dan tattaunawa su zo su zauna suna ƙara wa juna imani haka sabai suke Abdullahi bin Abbas bin Mas'ud sai kama hannun mutum ya ijlis nazdat ijlis sa'atan nazdat imana mu dan zauna awa ɗaya mana mu dan ƙara imani sai su kama tattauna abubuwa na tashin alkiyama da abubuwa na addini kana kuna tattaunawa kuna imanin kuna ƙaruwa yau da gobe to amma in kuka zauna sai hiran siyasa sai hiran kasuwa sai hiran kuɗi sai hiran duniya amerika ta yi kaza rasha ta yi kaza australia wane ne abu kaza kullun abubuwan duniya kawai duk inda ka samu jama'a hiran duniya suke ba hiran addinin su ko lahiran su ba so yace zaka goge tsatsan zuciyarka a haka kullun kana ba da labarin kafurai kawai kana ba da labarin ci gaban rayuwa baka ba da labarin ci gaban addini ko abin da zai faru bayan an yi tashin alkiyama to sabai ba haka suke ba sai su tattauna suna ta tattaunawa akan addini to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya same su yace musu ai alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga alamomi guda goma sun bayyana in sun bayyana sai alkiyama ta tashi in ba ku gansu ba to alkiyaman da sauranta wayannan manya-manyan alamu ne na tashin alkiyama guda goma kuma in suka fara bayyana kaman tsakiya ne ka tsinka ta shar sauran 'ya'yan da su biyo in baka san tsakiya ba kamar carbin ka ya tsinke kana rike da carbi sai ya tsinke gaba ɗaya ƴaƴan su ma sai su zube a ƙasa to haka suke in wannan ya bayyana sai wannan in wannan ya bayyana sai wannan kawai kwatsan sai a jiya alƙiyama ta tashi to wannan mazala sa sama sai ya ambaci addukhan wani hayaki da zai zo ya kewaye duniyar nan gaba ɗayan ta narke da hayaki sannan akwai ad-dajjal shine dujjal wanda sharru ghaibin yuntazar ba mafi sharrin wanda ba nan da wadda kuma ake sauraron sa in yazo zai dinga kafurta jama'a ya dinga fidda su ya bar musu ainihin wato su dinga barin addinin su zamu yi bayani akan sa mun taba yin lacca akan sa na musamman akwai adaba ita ce dabba wanda take wa mutane magana zamu zo bayani akan ta akwai tulu'u shamsi min maghribiha fitar rana daga inda take faduwa sannan akwai nuzulu isa ibnu maryam saukan annabi isa dan maryam wanda zai sauko bayan ya Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa ga sama shi ma za mu yi bayani a kansa insha Allah sannan akwai ya juju da majuju wai su fitinannun jama'a wanda suke cutar da jama'a wanda ne ni ya yi katangan karfe da dalma ya sa kariya tsakaninsa da jama'a amma kafin alkiyama ta tashi wannan kariyan wato za ta rushe da su rusa katangan su shigo kuma suna cutar da jama'a a yanzu haka ma sun ɗan bule kofa kwaya ɗaya. don manzala sa sawa taran ya fito yace wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj hakaza yace mutane sun shiga uku al arab ana ana nufin mutane gaba da mutane sun shiga uku an bude katangan yajuju da majuju kaman haka sai dan tonkura yatsansa ta nuni ya hada ta da babbar yatsanta babbar yatsansa wato an samu yar kofa kamar haka kaga in suka ci gaba da aiki shikenan sai su shigo kawai su kama halaka jama'a ya kamata mutum ya ji tsoron wannan sannan akwai thalathatu khusufin kasfun bil mashriqi wa kasfun bil maghrib wa kasfun bi jaziratil arab haka kawai mutane suna zaune a gabacin duniya sai su ga kasa ta kurma da su ta shafe su kawai can yamma ma sai a ji an yi irin wannan girgizan kasa wanda za ta haɗe mutane ta shafe su a tsibirin larabawa kasashen larabawa su ma a yi haka sai su ji kawai bangare kaza ya burme mutane sun burme a ciki kamar yadda aka nitsar da ƙaruna a cikin wato da shi da dukiyansa da gidajensa gaba daya wurin ya zama kogi wannan alamomi guda uku za su bayyana manya-manyan alamomi ne tashi kiyama sannan ya ce wa akhiru zalika narun takhruju min al-yamani taqrudu an-nasa ila al-mahshar karshen wannan kuma wata wuta ne za ta fito daga kasar yaman a wata riwayan adan adan wani gari ne a yaman a kasar yaman za ta fito daga wannan wurin ta dinga kora jama'a wannan wutan zuwa ga wurin taron wato alkiyama za mu yi bayani akan wannan insha Allahu a muhallinsa yace daga ciki akwai ashraqus sa'a alamun tashi alƙiyama yace kashamsi kamar rana wato yana nufin katulu'i shamsi min magharibiha fitowar rana daga ta inda take faduwa ta fito ta inda take faduwa to idan tana ta randa ta fito ta inda ake faduwa to alama ne na cewa alƙiyama ta kusa wato ranan kamar yadda ubangiji ta ala ke cewa yau mai ya'ti Aya ayati rabbik لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ranan da shashin ayoyin ubangijinka za su bayyana su ne alamun tashi alkiyama wato shine fitowar rana ta yamma ta inda take faɗi wannan sai a ce ta juya kawai yanzu ba za ta sake dawowa ta fito ta garo ya ce ta koma ta wannan wurin to idan ta bayyana fa a wannan ranan ubangiji ta'ala ya ce duk mutumin da bai yi imani ba a da imaninsa bai zai amfane shi ba a yanzu ko ya yi imani a banza duk mutumin da da bai aikata alkhairi ba sai yanzu ya zo ya ce zai aikata wani alkhairi Allah ta'ala bai zai saurare shi ba kuma ko tuba ya Allah bai zai karbi tubansa ba in rana ta fito ta yamma za mu zo bayani akan wannan sannan ya tabbata hadisi ce daga bukhari da muslim manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce la taqumu sa'atu hatta taqalu ash-shamsu min maghribiha fa idza tala'at فرآها الناس amanu أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا manzo Allah sa sama yace alkiyama ba za ta tashi ba sai rana ta fito ta yamma shine ta inda take faduwa a lokacin da ta fito ta yamma duk mutane suka gani a lokacin kowa ya sadaukar ya mika wuya cewa alkiyama za ta tashi kawai shikenan sai mutane suyi imani gaba daya sai kowa da kowa ya ce ya yi imani manzo Allah sallallahu ya ce a rannan ne randa imanin mutum bai zai amfane shi ba inda bai yi imani ba ko ya aikata wani alkhairi a ce yanzu bari in rufe shago na bari in tattara harkokina yanzu in koma ga Allah subhanahu wataala tunda alkiyama ta zo tashi wannan bai zai amfane ka ba sai dai ka yi shi kafin wannan lokaci imani baya amfani haka nan ayyuka na gari ba su amfani ko tuba mutum yayi daga laifukansa ba za a karbi tubansa ba in rana ta fito ta yamma mu ji tsoron wannan rana saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai rana ta fito ta inda take faduwa shine in ta fito ta yamma sannan wal mahadi yana daga cikin alamomin tashi alkiyama shine bayyanan mahadi mahadi din nan wani mutum ne daga cikin dan adam zai bayyana kuma ya zo a hadisai sunansa muhammadu sunan babansa abdullahi mazala sun ya ce sunansa sunana sunan babansa irin sunan babana so da muhammad bin abdullah wannan bawan allah zai bayyana a lokacin da fasadi ya yawa a cikin ƙasa da zalunci idan ya bayyana kuma zai cika ainihin duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci a lokacin kuma ni'imomi za su wadata a duniya kowa zai zama yana cikin ni'ima da walwala a lokacin dukiya za ta hayayyafa kowa zai zama yana da kuɗi a dinga kyautan dukiya babu adadi a lokacin da alkiyama ta zo tashi mutum zai dinga neman wa zai bawa sadaka ma bai zai samu ba saboda kowa zama mai kuɗi a wannan lokaci saboda adalci irin na imam mahdi to shi mahdi ina daga cikin ahlul baiti kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju al-mahdi fi akhir ummati yasqihimu Allahu al-ghaytha wa takhruju وتخرج الأرض نباتها ويوطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش أبنا ويعيش سبعا أو ثمانيا يعني هججا ما دي زي بتا إدن يبتو اللوكة دي بتو زي دينغ شاهد متاني روا zai kasa za ta dinga fito da ainihin tsirrenta duk wanda ya noma zai samu amfanin gona za a dinga ruwan sama a dinga ba wa mutane kuɗi shihahan aka tambayi maza da sama menene ya yace abun nan asawiya ko bi taswiyati bainan nas ba za a fifita wani akan wani ba in an ba wannan biliyon dubu kai ma biliyon dubu za a baka ka je ka san inda za ka yi da kuɗi wannan ma a bashi sai dai ka yi yan ka kawai amma ba wanda za ka bawa kuma ya je ya dukiya saboda haka haka zai dinga raba kuɗi kowa ya zama mai arziki a wannan rana din kowa da kowa dai za a zama cikin ni'ima cikin walwala ba mu da wani matsala na babu wani matsala na rayuwa don ba fata Allah kai mu wannan lokacin eh babu wata matsala da za su samu na rayuwa a wayannan mutane saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai saukar da wannan bawan Allah domin ya gyara ƙasa kafin duniya ta tashi a sai duk yanda duniya ta lalace akwai ran da kuma za ta gyaru idan mahdi ya bayyana sannan sayyidina ali ya inganta yake cewa al mahdi minna ahlul baiti yusihu Allahu fi lailatin yace mahadi yana daga cikin mu'alul baiti kuma Allah zai gyara shi a dare daya ibn kasir yace da ba mutumin kirki bane a dare daya Allah ya karɓi tubansa ya gyara shi ya zama mutumin kirki yana ayyuka alkhairi alhalin da baya yin su alhalin da baya yin su saboda haka kenan ubangiji ta yakan gyara mutum da kana fasadi kana barna kai ba mutumin kirki bane sai Allah ya maka gamon ka tarka tuba idan ka tuba kuma shikenan sai ubangiji ta ya ɗaukaka darajanka saboda haka ki sai yasa ba a wato aibanta mutum da sabon Allah da yi a baya zai iya zama ya zo ya fika kirki ya fika daraja kai da da baka saɓi Allah ba to haka ne mahadi zai bayyana saboda haka sai ga ya cika kasan duniya gaba ɗayanta da adalci wani abu ne na tina na shiga internet sai wani yake cewa shi wai a fahimtansa za a yi shari'a alqur'ani a duniya amma wanda wanda zai zama mai shari'a alqur'ani shine sarkin jordan Allah ta'ala zai gyara shi lokaci guda abdullahi Sani sarkin jordan Allah zai gyara shi a lokaci guda sannan shikenan sai ya zama yayi kafa shari'ar musulunci a gaba daya a duniyan shi haka ne sa wannan mutumin in ka ganshi zaka ce ba yahude ne bara ma ka ce ba larabe bane ba alaman addini a tare da shi amma shine wai Allah zai gyara sai kuma ya zo ya cika wato ainihin duniya da adalci da abin nan wannan wani hasashensa ne ko kuma maganganu irin na masu wato shiga intanet da sauransu sake shi a youtube ko makamancin wannan to amma dai mahadi yana abun nan ubangiji ala zai gyara shi a cikin dare guda ɗaya sannan ya zama mutumin kirki kuma shi sunansa muhammadu ne ba abdullahi sani ba kuma sunan babansa ne abdullahi muhammad bin abdullah muhammad dan abdullahi shine zai zo kuma ya cika kasan da adalci kamar yadda ta cika da zalunci sannan hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa antum idza nazala ibn maryama fikum wa imamukum minkum yaya da ku kasance idan annabi Isa dan Maryam ya sauka alhalin limamin ku yana cikin ku limamin ku shine mahadi don annabi Isa zai zo ya tarar da mahadi shikenan idan aka zo za a da sallah sai mahadi ya ce bismillah annabi Isa ya shiga ya zama liman sai annabi isa ya ce a'a ai limamin ku yana cikin ku shine zai mana sallah sai mahadi ya jagoranci wannan sallah din saboda karrama al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mahadi akwai hadisai da yawa akan mahadi wasu sun ba'afa su sun ce ba su inganta ba amma malamai sun musu raddi kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta da yawa a cikin su al-Mustadrak wato Imam Hakim a cikin Mustadrak din sa ya ruwaito da yawa kuma ya inganta su kuma Imam Zahabi ya ce ingantattu ne amma akwai wanda suke cewa babu hadisi kwaya daya na mahadi da ya inganta zance mafi inganci hadisai da yawa sun inganta dangane da zuwan mahadi kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan ya ce wa kal jassasa da kuma kamar wata dabba wata dabba nan mai abin nan mai sirajus salik shi yana ganin kamar wata dabba ne wanda wato ainihin ma abin nan dujjal zai zo da shi ta dinga masa bincike a bayan ƙasa amma wannan babu shi a cikin hadisi abin da ke cikin hadisi akwai dabban da za ta bayyana kamar yadda qur'ani ya faɗa a ƙarshen duniya wa idza waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an na kanu bi ayatina la yuqinun idan fasadi ya bayyana a bayan ƙasa fasadi ya bayyana ko ina ya zama na fasadi ne Allah ta'ala zai fitar da dabba wato a bayan ƙasan ta dinga yi mutane magana tana musu wa'azi tana cewa mutane ba sa imani da Allah subhanahu wataala wasu malamin suka ce za ta zo tana dukan mutane da sanda tana ce in ta bugi mu ta ce anta min ahlin nar wa anta min ahlil janna ta dinga nuna dan aljanna da wanda yake da wanda yake dan wuta kuma dabba ce mai magana ta fito tana yawo a cikin jama'a kuma tana yi mutane magana wannan dabban alama ce ta tashin alkiyama daga cikin alamomi manya-manya saboda haka wajibi ne a yi imani da wa'annan alamun sauran alamomin insha Allahu da manya da ƙanana sai a darasi na gaba masu sunna tv sun hana ne idan ga wuce awa ɗaya a wannan karatu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh